Jama'a Assalamu alaikum barkan da yamma ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel zan ci gaba da gabatarwa. Kamar dai da kuka sani Halima Jimarau wadda ta yi shekaru goma sha tara tana gabatar da wannan shiri ta yi ritaya. Daga ranar Juma'a da ta gabata bayan da ta yi aikin shekaru ashirin a nan sashen Hausa na gidan rediyon murya Amurka. Saboda haka manoma da makiyayan da suka yi shekaru da dama suna bibiyar shirin. suke ci gaba da bayyana yadda sauraron shirin ya amfani su fiye yadda ake zato. Kamar wannan malamin ɗan ƙasar Nijar wanda Yusuf Abdullahi ya tattauna da shi. Eh, sunana abdu nino wanda ake shi magajango ina shugabanci wata federation na manoma da makiyaya wanda ake shi ma federation agropasti di niger fena su da yawa nike saurare wannan shiri kuma eh, wannan shiri ya shafa ni ma eh, na yi rubuce-rubuce da yawa a cikin kamar in ya yi eh, magana da mutane wanda na muka ji a wani wuri za mu nemi eh, limuro email su mu rubuta musu don mu samu karin bayani dalilin wannan shiri mun tuntuɓi eh, wani wanda ita halimin take hira da shi wanda ake shema na tafida wanda yake a jihar adamawa ina mahani wannan dan taliki a najeriya lallai a cikin tsarin shi na sha'anin kiwo da game da kiwon zamani ya yi nisa da yawa mun samu mun rubuta mishi har ma akwai wata haduwa da ya shirya a can a wurin ma'aikatar tashi ma har ya aika mana invitation ni a dalilin wannan na samu na yi participate a dalilin wannan mm. ban taba sanin shi ba a bisa shuraren wannan shiri ne na ji labarin shi mm. kuma na nemi lamban wayan shi na nemi email din shi na tambayi lokacin da zai yi wani abin nan shi na shekara ya kiraye ni wannan a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu kasan eh, a cikin sha shawarwari da ake ɗauka da suke badawa kamar sauran mutanen da ita idan wanda take tuntuba tana tuntuɓa mutane a bisa kan musamman bare a ƙasashenmu na afirka na cewa a yi kokari a ba noma karfi lalle ana ba mai din karfi man fetur yana da kyau amma fa a san da sani ko an ba man fetur karfi a ba noma karfi yana da kyau wannan eh, a dalilin wannan abun ni ma nike gani ma ya ma najeriya wani lokaci suka dauko waɗansu ilimi abun nan dubaru kaɗan na ma yi ba manoma taki daga salula daga dai wani abin da an san lalle in an ce a sa shi a hannun waɗansu manoma ba za su samu ba aka ɗauki matakin da za a sa a hannunsu da kansu da kansu ban sani ba a wannan shiri a ina yake a yanzu a najeriya amma lalle duka daga jikin wannan eh, dubaru ne da jikin wannan zantuttuka da labaru da halima take tare da jama'a aka samu waɗannan fasahohi shiri na noma abin da na karu da shi shine na lalle eh, abu ɗaya wanda ni na karu da shi shine na bincikowa a gani daga eh, wannan shiri na dubarun kasanmu wanda ake ce ma eh, eh, strategy din namu kamar wanda muka danganci fititiri tsari na shugaban kasa dan nigeria shi da dan niger su ne dubarun noma a kasanmu waɗannan abubuwa lallai mun sa lokacin da muna shuraren shirye-shirinta tunda tana binciko a ina ne ake yi a ina ne ake to a wannan karo muka gane cewa lalle a niger noman eh, dankalin turawa ya yi mahimmanci wanda lalle ya kai mu ga lalle yau a niger muna iya mushi da kanmu daga noman dankalin turawa amma fa ba yawanci wanda gwamnati ya taimaka ba ne waɗanda suka yi abunsu da kansu wani lokaci kasan in ka dubi mutanen da suke magana suna faɗi menene suke yi daga cikin abubuwan da suke faɗi kai ma mai yi sai ka ɗauka a ciki ka je ka gwada an samu sauyi sosai yau in ka dubi don da kasan Nijar ba mu da bincike sare da in ana jiwa a yi bincike sosai yadda ya kamata da za a samu lalle abubuwa da yawa waɗanda suka ƙaru waɗanda babu su a da game da irin takin amfani da da, da iri iri mai, mai, mai, mai sauri da kuma irin da ake iya an san da lalle an sa shi babu wata falgaba game da irin abubuwan da, da kuma daukan mataki bisa kan abin da yake bata gona waɗannan abubuwa a cikin shirye-shirye din nan lalle mutane suke ɗaukan labari su, su je su yi amfani da shi nake da San kwana mu ma'anan har yanzu muna cikin kewar halima jamarau kuma muna yi mata fatan alheri da jagorancin allah a cikin duk abubuwan da ta sa a gaba masu sauraro karshen shirin namu na yau kenan sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin abdu wanda ake kira ga jango da yusuf abdullahi wanda ya tattauna da shi a nimai da diodo ne wanda ya haɗa mana sauti. Nisar hashin gumal ke sallama da ku, ku huta lafiya.